mut kai kana jin Hausa? Ni ina jin Hausa. Kana jin Hausa? Kana jin Hausa? sani ah, mana. Kai ya sunan ka cika ya sunan ka. Sunan Muhammad Amin. Muhammad Amin kai eh. mutumin Najeriya ne ko Ghana? Oho. kai na amma kai mutumin saudiya ne ni eh shaidan wala ko shaidan hodi a a kai mutumin pakistan ne ko pakistan ne pakistan to ina ka koyi hausa oho <laughs> ba ka saba ba ko oho ba kai hausa na ka ne ko na Allah ne hausa na Allah ne a na Allah ne amma ko wani gari na da yaron shi ina dalili kai n'a ina da dan mafari ah, a kai kai hausa kai kai kai kuna shara eh. ga dada eh ka ga ne. a ah, saman kuri ah. to ya ina ka koyi hausa ina ka koyi oh, oh ga ci da ina na makka bane o oh, ka sa ka ga amma karatul mukarrama mutane na hausa oho oh, hausa ba hausa ba hausa ba kirki bane a kirki ne to to fadi fadi a karo Eh, ina zuwa ladani ina zuwa yarbo yarbawa ko ai ina ji yarbanci eh, to kai da mutane addu'a yau ranar juma'a yi musu addu'a Allah kawo alheri amin Allah kawo alheri Allah kawo imani amin Allah jiga asiri amin